hukumar hana zarmiya da babakere da dukiyar jama'a ta Najeriya EFCC shiyar jihar Oyo ta ce ta kwato kimanin naira miliyan uku a cikin watanni hudu da sun gabata. Mataimakin shugaban hukumar EFCC shiyar jihar Oyo Mr. Kazim Hussaini ne ya shaida wa taron manema labarai hakan a Ibadan. We have internet fraudsters, bank fraud, general investigation and of course we have a lot of land disputes that are involved in economic and financial crime. hukumar ta Kazim Hussein ya sun kwato kuɗin ga masu harkar yanar gizo, zamba a bankuna, wajen binciken gama gari da rikicin filaye da yawa da aka yi zarmiya a cikin su. Mr. Husseini ya ƙara da cewa a cikin watannin nan hudu sun sami ƙararraki ɗari hudu da talatin kuma sun yi kame-kame har sau ɗari biyu. Kana ƙararraki hamsin na gaban kotuna ya ce yaƙi da zarmiya da da ciki da dukiyar ƙasa ya rataya ga dukkan 'yan ƙasa ba wai hukumomi ba kawai. Kasim Hussein ya yi kira ga 'yan jarida da su haɗa kai da hukumar EFCC wajen ilmantar da jama'a a game da illar zarmiya da shan kwana da dukiyar ƙasa wanda ke yi wa tattalin arzikin Najeriya tu'annati. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.